أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر ۖ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد a yau darasinmu na goma kenan a cikin tafsirin alkur'ani mai tsarki a yau 24 kenan ga watan dulhijja da hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1428 wanda ya dace da biyu ga watan daya ta shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi a aya ta 62 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara fadin Allah ta'ala innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ayoyin da suka gabata sun bayyana mana irin yadda yahudawa bani isra'il tare da falalar da allah maɗaukakin sarki ya musu da zaɓin da allah maɗaukakin sarki ya musu da yawan ni'imomin da allah maɗaukakin sarki ya musu amma suka zamanto masu butulce ma ni'imar allah da launi daban-daban na sabo ga allah baraka wa ta'ala wadda ha a ƙarshe Allah ya ƙare da cewa wa zuribat alaihim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah Allah ya buga musu wato kaskanci wulakanci da kuma wato talauci bukatuwa mai tsananin wato bukata mai matsananciyar bukata kuma a wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka dawo da fushin Allah to a cikin wannan akwai abubuwa akwai hikimar Allah ta baraka wa ta'ala wajen bayanin kisan nan wajen bayanin wannan abin ga bani Isra'il na farko dai bani Isra'il a zamanin da Allah ya saukar da alkur'ani yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Madina a lokacin nan an ɗauka kan cewa su ne ma'abuta ilimi su ne wanda yake sun san su ne suke da gadon annabawa domin har lokacin da ake rigima ƙuraishawa suna so su sani su samu abin da zai tabbatar da su ya ba su damanina a cikin zuciyarsu kan cewa yaƙin da suke da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne akan daidai wajen yahudawa suka ji suka je suka samu kabu ibn al-ashraf suka ce masa da allah gaya mana wane ne akan addinin gaskiya mu da muke kan addinin iyayen gijinmu ko ko wannan wanda ya tawa ya fitar daga addinin iyayen gijinmu ya zo da wani sabon addini suka ce musu ku ne akan gaskiya shine wanda Allah ya ce alam tara ila Ladina utu nasiba min utu nasiba min kitab yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min Ladina amanu sabila wannan shine matsayin da aka dauki ahlul kitab wato an dauke su ma'abuta ilimi an dauke su sune suka fi cancantar zamantowa masanan Allah saboda haka sune keɓantattun bayan Allah saboda haka yayin da Allah ya zo ya tona musu asiri da tarihinsu wanda sun ɓoye ma al'umma ba wanda yake sanin wannan sai aka kwashe musu wato duka wani rukun asiri da suke da shi aka gansu a bisa su sannan abu na biyu su ne suke yaɗawar awar cewa su ne zababbun Allah su Allah yake so ba wani ba to Allah maɗaukakin sarki ya ce musu alamar cewa su Allah yake so ba wani ba alamar su a cikin wannan shine Allah ne musu azaba kul fali ma kun bi dhunubikum me yasa Allah yake muku azaba saboda zunubanku da kuke aikatawa in ku har wannan ya tabbata yana muku azaba saboda zunuban da kuke aikatawa to ku ba zababbin Allah bane ba ababen soyayyar Allah bane to waɗannan kuma kissar irin azabar da Allah madaukakin sarki ya musu kama saboda adalcin Allah madaukakin sarki da cewa addini a wajen Allah ba jinsi bane ba kabila bane addini a wajen Allah imani ne da aiki to sai Allah ya kawo wannan ayar domin ya nuna cewa a cikin waɗanda suka gabata din na ahlul kitab ba dune mutanen banza ba haka dalika a cikin wanda za su zo nan gaba ba dune za su zamanto birbat alaihim dillatu wal maskan sai Allah ya ce innal ladina amanu cewa hakika waɗanda suka yi imani ma'ana musulmi kenan ladina hadu da wanda su da yahudawa wasabi'in <clears throat> da wan nasara da nasara wasabi'in da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya bada gaskiya yi imani da Allah da ranar lahira wa amila saliha ya kyakkyawan aiki falahum ajruhum inda rabbihim ladan su ya tabbata a gare su a wajen ubangijinsu ladan su a wajen ubangijinsu mai tabbata ne a gare su wato ladan ba wani wani yake ba wajen Allah yake wala khawfun alaihim ba za su ji tsoro ba wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba Allah ya fara da ambaton mumine tare da cewa su ne suka zo daga baya kuma kissar ana so a yi bayani ne akan cewar waɗanda suke ma'abuta addinai wanda a cikinsu akwai a suadau akwai al-ashqiya akwai wanda suke yan aljanna akwai yan wuta a cikinsu wanda su aka ambata a nan wajen wanda suke ma'abuta addinai to duk wanda ya cika sharaɗin samun sa'ada sharaɗin shiga aljanna to aljanna za ta tabbata a gare shi to amma Allah madaukakin sarki saboda falalar da ya yayi muminai sai ya fara da ambaton duk da yake su na karshe a wajen su na karshe a tarihi amma sai ya fara da ambaton haka al'ada Allah take yayin da duk wato zai tsarkake ahli kitab zai musu taskiya sai an faɗi muminai lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik kaga da Allah zai keɓance yahuda bayan ya faɗi fabi ma naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati wa qatlihim al anbiya akai ta jera abubuwan da suka yi sai akai to gaci akai lakin rasikhuna fil ilmi minhum amma ma wanda suke matabbata a cikin ilimi daga cikin su ba ba kawai su akai matogaciyar ba sai aka ce wal mu'minuna da mu'minai ma saboda dan kar kai tsammanin kasu yi tsammanin cewa ai su ne kadai akai tazkiya sai Allah ya ce har mu'minai duk wanda ya yi mai don haka anan wajen sai aka so mu ambaton muminai Allah ya ce waɗanda suka yi imani wannan lakabi ne da yake nufin musulmi wato ma'ana waɗanda suka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zamanto musulmi wannan shine lakabin alqur'ani akan musulmi alladina amanu ah, walladina hadu da kuma yahudawa hada yahudu haudan ma'anarsa shine taba ya tubu taubatan kamar ta bai tubu taubatan ne wato tuba kamar yadda Allah ya zo kamar yadda ya zo a cikin alqur'ani inna hudna ilaik ai inna tubna ilaik inda ya zo annabi Musa yake faɗa mun tuba zuwa gare ka dan haka ne wadansu mutane suka ce al yahud an dauke ta daga wannan faɗin daga faɗin Allah ta'ala ne inna hudna ilaik a mafi rinjayen magana shine alladhina hadu ai alladhina tahawwadu waɗanda suka zamanto yahudawa ai alladhina saru yahuda wanda suka zamanto yahudawa su ku asalin yahud daga ibriya ce yahuda ne daga sunan babban dan annabi yaqub domin bayan mutuwar annabi sulaiman daular bani isra'il ta kasu kashi biyu daula ta farko wanda suke a sibtul yahuda kabilan yahuda da kabilar binyami daga cikin 'ya'yan annabi yaqub guda goma sha biyu su ne al su suka zauna suka zama sun ware kansu da mulki guda ƙarƙashin ɗaya daga cikin ayan annabi suleiman ta zaka zamanto mamlaka sauran kuma ɗaya daga cikin jikokin ɗaya daga cikin jikokin wani bawa na annabi suleiman shi kuma ya ware ya je ya kafa tasa daular a babin ita ce ake cema daular samira shi ne sauran asbabin guda goma ƙabilun guda goma su suka tafi can wajen suka tafi can cikin iraq su kuwa daular yahuda su kuwa siftul yahuda da siftul binyamin suka zauna a nan baitul maqdis asimar su capital din cibiyar mulkinsu su ta zamanto orshalim ita ce baitul maqdis to da Allah ya tashi sallada halaka sai ya sallada ta da daular samira ta waɗancan al'asbab guda goma ah. shuriyun suka zo suka karkashe su suka ribace su suka kwashe su suka mai da su bayi waɗansu daga ciki sai suka tsira suka gudu suka yi hijira suka zo suka zauna a daular yahuda sai aka kira ta daular yahuda waccan kuwa kira ta daular samira da daula ce guda ɗaya lokacin tun daga annabi dawud har zuwa annabi suleiman to da suka rabu biyu waccan ta ƙare sai ya zamanto wacce ta shahara ita ce daular yahuda sai ya to duk wanda duk wani bani isra'il yana cikin wannan daular sai ta zamanto ita ce alamar wanda suke bin addinin da aka saukar da annabi a taura ga annabi musa ake ce musu wato wato wanda ake danganawa ya zuwa ga yahuda larabawa sai suka mai da shi dal maimakon zal suke ce musu yahuda suke ce musu yahud maimakon yahud to asalin ma'anar alladina hadu kenan wanda yake wannan shine a a a wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta su a cikin at-taura da at wato wanda suka zamanto sun suka zamanto su ne yahudu mabiya addinin annabi Musa kenan waɗansu malamai suna cewa wai daga yahuduna ne bi ma'ana ya taharrakun wata sifa daga cikin sifofin yahudawa in suna karatun at-taura suna karatu suna rangaji suna gaba suna rawa haka wai suka ce domin domin a haka aka yi halittar sama da kasa yayin da aka yi halittar sama da kasa haka Allah ya rinka yi ta'ala Allahu amma ya qulu zalimuna uluwan kabira dan haka ne ma malamai suke malamai musamman Imam al-Qurtubi yayi ishara a cikin tafsiri kan cewa yana daga cikin abin da yake a makruhi ne tsananin karhanci mutum yayin da yake karatun alkur'ani ya rinka rangaji yana jijjiga jikinsa kawai da za ka ga waɗansu aramomi na yi musamman ma dai aramomin pakistan yan kasan pakistan kusan al'adar su ce in suna karatuwa kaza ga suna gaba suna yi to duk mutum da ya taba ganin hoton yahudawa yayin da suke bautar su a wannan a wannan bangon zai ga yadda suke haka suke yi suna abin nan suna suna rangadi suna gaba suna ba to daga nan ne ma waɗansu malamai abu amur ibn al'ala ya ce daga nan ne aka samu sunan yahudawa wasu sahi abin da muka faɗa cewa daga daular yahuda ne su ne masu bin addinin annabi su ne masu bin attaura wasabi'in asabi'a daga saba'a ne haka haka jamahirul qurra haka suka karanta wannan ayar wasabi'ina amma nafi ya karanta ta wasabin afwan wan nasara ko shi ina tafiya suratul suratul maida wan nasara da kuma an nasara jam an nasara jam'u nasiri jam'in nasiri ne mutum ɗaya na ce masa nasiri ma'anarsa nisba ce zuwa ga nasira nasira wadda ake ce da turanci nazareth wanda kasa ce tana nan a kusa da bait laham a cikin isra'ila take shi ne garin da aka haifi na maryam aka rene ta a ciki wanda da ta yi cikin annabi isa ta yi nufin tafiya baitul maqdis ta haife shi a can sai haihuwa ta zo mata a bait laham wanda ake ce masa bethlehem wanda yanzu ana akwai wani coci babba an yi wanda yake anan ake yin bikin kirsimeti na kiristoci inda aka wannan tarihi haka ya taba tarihi ya nuna wannan to kuma annabi isa a lokacin nan yahudawa suna kiransa yashu'u an-nasiri eh, jesus of nazareth haka yake ma hata a cikin littafin a cikin bible yasur an-nasiri wannan wannan lafzar yana ɗaya daga cikin alamomin gaskiyar addini annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a zamaninsa nasara ba a san su da wannan suna ba da masihiyun ake ce musu wanda har a yanzu kiristan larabawa suna kiran kansu almasihiyun ne haka suke kiran kansu amma sai allah ya bai amfani da abin da duk wanda yake a wannan zamani ya san shi ba sai ya amfani da abin da ba wanda ya san shi sai malami malami wanda ya san ainihin asalin tarihin tarihin waɗannan mutane sai ya kira su annasara da sunansu wanda ake kiran kansu tun zamanin annabi isa wanda yahuda suke kiran kansu da shi sai yi amfani sai Allah madaukaki sarki ya amfani da wannan domin ya nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin inda inda wanda yake daukan magana ne ya je ya kofo daga wajen waɗansu wanda yake na zamanin sa ko wannan wanda suke gaya masa labarin mutanen farko abinda suka sani na ilimin da yake zamanin su shine mabiya addini annabi Isa sunan su almasihiyun amma sai aka gaya masa abin da yake dama can shine sunan su na can tarihi tun shekara 600 da suka wuce wannan shine ma'anar nasara waɗansu suna cewa nasara daga cikin ah, abin nan daga cikin faɗin Allah ta'ala ne falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah suka ce daga ansarullah ne shine an-nasara amma as-sahih shine abinda wannan wanda aka ambata domin shi ne dace da tarihi kuma haka yake kamar a cikin littafin da suka gabata wasabi'in as-sabi'un jam'un sabi daga saba'a yasba'u idan haraja wanda ya fita daga cikin addinai ga baki daya ya zo ya fara wani addini daban shine asalin ma'anarsa a larabci jimhurin ƙura haka suka karanta shi haka suka karanta amma na fi almadani ya kira shi a sabina daga daga daga saba yasubu sabin a afwan daga sada yasbu fa huwa sabi hmm. wancan maimakon wancan ya zama to al-mahmuz ya yasba'u sabi bil hamza to wannan kuma daga daga ya yasbu idza mala an tariq fa huwa sabi ai wato wanda ya karkace saboda haka ma'anar sa dai wato wanda ya karkace daga waɗansu addinai ya kama wani addini daban shi yasa ake ce ma musulmi in aka ce wa mutum ya musulunta sai a ce masa saba'a kamar yadda ya zo a hadisan imran bin al-husayn yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura su sayyidina ali da zubair su je su nemo ruwa da suka je suka samu wata mata mushrika da ruwa ta ce ta taho suka ce mata ta taho su tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in intaliqi bina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce hadha alladhi yuqalu lahu sabi sai suka ce huwa allazi anina suka ce wannan wanda ake ce masa sabi wato wanda ya bar dukkan addinai ya kama wani addini daban sai suka ce shine dai wanda kike nufin ba su ce shine ba sai suka ce wanda kike nufin ne Don ba suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ke. amma suka ce abinda kike nufi shine dai wanda kike nufin. don ga haka ake amfani da wannan kalmar shi yasa ne ma yazo imamul Bukhari yayi tabwidi babu man ƙala sada'ana wa lam yuhsinu an yaqulu aslamna babin wanda suka zo musulunta sai suka ce saba'na saba'na ba su ce aslamna aslamna ba san Khalid ibn al-Walid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa ga Judaima domin ya domin ya kira su zuwa ga addinin musulunci da ya kira su zuwa ga addinin musulunci sai suka ce saba'na saba'na sai ce ƙarya suke yi ba su musulunta ba abinda suke nufi shine cewa wato sun yi tawaye sun yi tawaye sun gaya mana wannan ne don mu kyale su ba suna nufin sun ta ba tunda kalma ce da ake nufin musulmi ai da ake nufin yan tawaye wanda suka bar addinin gargajiya saboda haka sai bai karɓi musuluncin su ba sai ya umarni kan cewa ribatattun yakin duk a kashe su daga cikin sahabbai aka samu waɗansu ba a banu salima suka yi gaggawa suka karkashe nasu ribatattun abdullahi ibn umar ko ya ce a'a ba za mu yi ba ya kashe na sai sai mun gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi yana ganin kan cewa saba'ana da suka faɗa sun musulunta saboda haka jinin su tsararre ne da suka koma aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Khalid yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sama ce Allahumma inni abrau ilayka mimma mimma sana'a Khalid Allah na na barranta daga abinda Khalid yayi don mutanen nan ijtihad amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa azaba bai masa wata ukuba ba saboda ijtihadi yayi kuskure a ijtihadin sa domin wajibi shine tabbuti a kan su wato ma'ana wani dai dai a shahid akan cewa asaba ma'anarta shine wato fita daga cikin addini addinai ya zuwa ga addinin musulunci to anan shine as-salaf suka yi sabani wadansu suka ce ma'ana su ne waɗanda suka fita suka bar ba yahudu ba ba nasara ba amma addinin su ya kama da addinin majusawa waɗansu kuma suka ce a mutane waɗansu mutane ne masu bautar mala'iku maganganu daban-daban wanda yake magana mafi a ƙarfi a cikin maganganun da malamai suka faɗa shine magana shekul islam ibn taimiyya a cikin arrad alal mantiqiyin yake cewa asabi'un dinnan wata firka ce da suke da suke da'awar kasancewa akan addinin annabi ibrahim wanda da larabawa akan wannan addini suke kafin amr ibn luhai ya zo ya fara ya tsiro bautar gumaka a cikinsu kafin nan tsakanin annabi ismail da har zuwan da lokacin da aka kirkiro bautar gumaka to mutane sai kan wannan addinin akan addinin tauhidi su biya addinin hanifiyatu samha sun yi imani da cewa sun yadda da la'ilaha illallah ba su da shari'a da suke bi ba su da shari'a wadda suke bi amma kuma ba su yadda su bauta ma wani Allah ba ba su yadda su bauta ma wani Allah ba kamar yadda wahab ibn munabbih ya faɗa to waɗannan su ne asabi'un din domin su ne wanda za a iya sifanta daga cikin su cewa akwai wanda yake suka yi imani na gaskiya akwai daga cikin su akwai hunafa akwai firka ta biyu su ne mushrikan sabi'awa su kuma mushrikan sabi'awa su ne mutanen jinsin gurgubin sauran mutanen da annabi aka aiko zuwa ga annabi ibrahim wanda suke a kasar haram a haram a abin nan assyria wanda wanda su ne masu bautar taurari suna da wajen bautar su suna da wajen bautar suna da abin nan suna da wajen bauta abin nan suna da ɗakin bautar rana suna da ɗakin bautar wata da ɗakin bautar sauran taurarin nan guda bakwai zuhal da utarilu da mushtari da mariha da sauran taurarin guda bakwai kuma suna da inda suke bautar al'illatul ula wai illa da ta sa ita ce ake halitta wannan su ne mushrikai to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ambace su su su hudu domin a nan wajen ana bayanin waɗanda suke za su wajen bayanin wa'adullahi ne alƙawarin Allah ga wanda suka yi imani amma yayin da Allah sai Allah ya ambaci al'umomi guda hudu musulmi da yahudu da nasara da sabi'awa domin duk a cikinsu akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna to shi yasa aka kawo sakamakon su na cewa wanda ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki ɗan aljanna ne amma yayin da allah ya zo a cikin suratul hajj da ya zama to bayanin hisabi ike yi bayanin cewa hukunci ga baki ɗaya yana ga allah sai aka ambaci dukkan al'ummomi har da waɗanda suke a cikinsu ga baki ɗayansu 'yan wuta ne allah ce innal ladina amanu والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة tunda a nan wajen ba faɗin ba makamin a bayyana cewa akwai daga cikinsu wanda za a yi musu ba su kyakkyawan sakamako ba ne su Allah zai musu hukunci ranar alkiyama to sai aka gwama su har da waɗanda suke ba abin nan wanda suke gabaki wanda suke mushrikai ne babu wani mumini a cikinsu kamar alladina ashraku kamar almajus majusawa gabaki ɗayan su batattu ne mushrikai ga baki ɗayan su batattu ne amma sabi'awa sabanin wani ne sabi'awa akwai wanda suke shiryayyu akwai batattu saboda su ake nufi a nan wajen Allah maɗaukakin sarki ya ce man amana billah wanda ya yi imani daga cikin su wannan a bayani ne akan wato cewa duk wanda ya imani daga cikinsu a zamanin da a zamanin da addininsa yake tabbatacce ƙablan naski wa tabdil ke kafin a shafe addini wato ba yahudi in yi imani kafin a shafe hukuncin yahudanci a baddala addinin yahudanci haka nasara in yi imani kafin a shafe addinin yahudanci ya nasara a baddala shi haka sabe in yi imani kafin a shafe wannan addinin a baddala addinin duk wani kowane daga cikin su sannan kuma ya aiki na gari to wannan shine wanda zai tsira saboda haka kar ka ji an ce yahudawa duribat alaihim dhillatu wal maskana ka dauka duk baki ɗin su nan nuni wanda waɗanda suke a zamanin su suka yi istiqama to su kan suna da ladan su a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan yana maganar tarihi ne na da dan haka ne a bisa wannan ma'ana malamai suke cewa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabi'in wannan dukkansa da ne to man amana billahi wal yawmil akhir sai zaman to badal na mubtada duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira wato daga cikin waɗannan sai zaman to wannan fi'ilin yana nan a babinsa na mabi a da wanda ya riga ya yi imani da Allah kuma ya aikata kyakkyawan aiki to ga sakamakonsa saboda haka a cikin al'ummomi da suka gabata ba za su ne mai huda ga baki ɗaya ba domin a cikinsu akwai wanda yake sun tsaya akan daidai sun yi imani sun kyakkyawan aiki waɗansu malamai kuma suka tafi akan cewa a wannan ayar ba kawai tana bayanin da ba ne hatta nan gaba hatta nan gaba kowaye daga cikin jinsin waɗannan masu addinai guda hudu ko musulmi ko yahudu ko sabe ko nasara ba wanda zai samu lada a wajen Allah zai ba wanda zai samu aminci daga azaba sai wanda ya imani ya kyakkyawan aiki Sau da haka a bisa wannan sai ya to man amana billah wanda ya imani da Allah a bisa ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amila saliha a bisa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jinsin mutane da za a ba su ladan su rubi biyu yace rajulun min ahlil kitab amana bi nabihi thumma amana bi mutum dan ahlul kitab ba yahude ko kirista ya yi imani da annabinsa sannan kuma ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a bashi lada biyu addinin da yake da yayin da yake kirista yayin da yake ba yahudi abubuwan da yake yi na aikin addini to in ya musulunta za a bashi wannan ladan na wancan addini ba za a rushe shi ba saɓanin wanda yake ya rayu akan addinin kirista ya mutu a haka dukkan abin da yake wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk abin da ya aikata na aiki sai Allah madaukakin sarki ya bata shi ba shi da ladan komai to dan haka wanda diye ana nufin duk wannan duk wata al'umma duk wata al'umma daga cikin al'ummomin da suke akan addini wanda yake addinin nan akwai yana da gurgudun gaskiya a cikinsa to babu wani daga cikinsu wanda zai tsira sai wanda ya yi imani na gaskiya kuma ya aiki na gari a bisa shiryar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ma'ana ita mustaqima ce domin wannan ma'ana haka take hadisi ya karfafa ta wannan hadisin da muka ambata to a wata a cikin fadin allah madaukakin sarki da yace ce falahum ajruhum inda rabbihim su ai sakamakon ayyukan su. alji'ul kenan kamar ladan ladan da kake ba mutumin da ya maka aiki mai tabbata ne a gare su a wajen ubangijinsu ladan a wajen allah ne allah ya yi idafar ladan ya zuwa gare shi domin tabbatar domin samar da aminci da kuma girman ladan da kuma girman ladan yanzu idan a mai misalin abun duniya da dagaci dagaci ya ce wa mutum kyautarsa tana wajen ihsani ihsanin da za a yi maka yana wajena da kuma sarki ya ce maka ihsanin da za a yi maka yana wajena wanne ne ya fi hasin na sarki ya fi to wannan ai ladan yana wajen Allah domin a san kadarin maimakon a ce falahumul ajr lada ya tabbata a gare sai Allah ya jingina shi zuwa gare shi domin a san girman ladan wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wannan ya zo muqabalan durbat alaihim dhilla domin wanda aka sa masa kaskanci da wulakanci wanda aka sa masa kaskanci da wulakanci kullun cikin tsoro yake domin kaskanci ma'anarsa rashin izza wanda ba shi da izza kuwa ba shi da ikon ya kare kansa za a iya zuwa a kashe shi a kwashe dukiyarsa a mai da bayansa a mai da matansa da 'ya'yansa zaman to bayi za a iya masa wannan sauran kullum a cikin tsoro yake domin shi wulaƙantacce ne kaskantacce ne ba shi da mana'a ba shi da tsari to sakamakon waɗancan wanda da suka kafirta Allah ya sanya musu azil azul wa duribat alaihim dhilla to su kuma waɗannan da yayin da suka imani suka yi kyawun aiki sai aka sa musu izza shine shine rashin tsoro walillahi al'izzatu izzatu li lirasulihi wa walahum hazanu ba za su yi kunci ba ba za su yi bakin ciki ba shi ma wannan aka yi mukabalarsa da almaskana domin wanda Allah ya sa masa talauci kullum cikin bakin ciki yake kullum cikin cikin bakin ciki yake domin kullum yana cikin nema ne ba ya samu kullum yana cikin bukata ba shi da biyan bukata saboda haka kullum a cikin bakin ciki yake da damuwa da rashin bacci da rashin kwanciyar hankali da kuncin rai wanda duk saboda talauci ne shine almaskana din to mukabilin wannan waɗannan da suka kafirce ma Allah ya sanya musu wannan sifar ta maskana to wanda kuma suka yi imani suka yi kyawun aiki sai aka sa musu sifar da za ta kawo da wannan maskana din shine abin da zai tabbatar musu da wato wadatuwa da Allah shine rashin kunci wannan ayar ta nuna mana cewa addinin musulunci ba addinin kabilanci bane ba addinin jinsi bane hmm? ba addini ne wanda za a ce larabawa sun zamanto abin nan a duk wanda yake balarabe shi shi kenan shine wanda ya tsira kamar da yahudawa suka ce kowa halin bait ne wanda su fito daga zuriyar daga tsatsan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda ya imani ne sannan zai tsira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Fatima bint Rasulillah la ugni anki min Allah shay'a bazan wadatar miki da ko bazan wadatar miki komai daga Allah akwai hadisin Ibn Hibban wanda Ibn Hibban ya yi tarjama a kansa cewa ahalul bait na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka ji tsoron Allah a cikin su ne ahalul bait ɗinsa na gaskiya amma wanda ba su ji tsoron Allah ba danganto su zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai amfani su ba in ba su istiqama ba akan tafarki inda akwai wanda inda kabilanci shine yake amfani da ba wanda ya cancanta da tsira irin Abu Talib ga kusancinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga kariyar da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin imani ne saboda haka kaga in ku imani ne kamar yanda dan gidan annabi zai iya zamantowa ya tsira haka zalika dan gidan fir'auna zai iya zamantowa ya tsira ba ruwan Allah shi sa Allah ya ce dangane yayin da yahudawa suke cewa wa qalu lan yadkhulul jannata illa man illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko nasara Allah ce tilka amaniyuhum wannan gurace guracen su ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja ku in ku masu gaskiya ne sannan Allah ya a wata ayar ya gargadi hatta mu ma gare mu musulmi Allah ya ce laysa bi amaniyukum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bi ba gurun ku bane ba gurace guracen ahli alkitab bane duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya da wannan wannan shine adalcin Allah wannan shine adalcin Allah da duk wanda ya san wannan zai san cewa duk wanda ya duk wanda ya duk wanda ya fahimci wannan zai san cewa addinin musulunci shine addini na gaskiya da yazo daga Allah tabaraka wa ta'ala shi dace da adalcin Allah amma a ce maka wai addini ba za ka samu tsira ba sai kai bai hude ne ko kuma addini idan dai kai bakin fata ne shikenan tsine maka dan kawai kai bakin fata ne ya aka yi shi da ya zamanto shi da ya zamanto bai hude an yi shawara da shi ne ko kai wani kokari ne har aka mai da shi bai hude shi ko da ya zamanto bakin fata ya yi wani tawaye ne ko kuma yayi da ya zamanto bakin fata wannan ai rashin adalci ne to Allah kuwa shine mai adalci ya haramta zalunci a kansa to da addinin addinin da ya da addinin da ya zo da adalci shine addinin da ya zo daga Allah su ma sauran addinan haka yake a wajen su shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjar ku ku su gaskiya ne ma'ana ku tawo a taura ku karanta a ina Allah ya faɗa haka a cikin attaura. babu inda Allah ya faɗa a cikin attaura. saboda addinai ga baki ɗaya daga Allah suke tsira ga wanda suke imani ne suke kyawun aiki to sannan Allah maɗaukakin sarki ya koma ya zuwa ga kissa ya gaya mana kissar ci gaba da kissar bani Isra'il da yanda suka rinka wato saba ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce wai a habna mithaqakum ku tuna yayin da muka riki mithaqakum ku. a bil amali bima fi taura shine akwai aiki da abin da ke cikin at-taura wa rafa'na fawqakum ɗaukaka tur muka daukaka dutse burbushinku khudhu ma atainakum bi quwwa muka ce muku ku riki abin da muka baku na umarni na aiki da attaura, bi quwwa da karfi shine bi jiddin wa bi jiddin washtihad da kokari da ijtihadi wadhkuru ma fihi ku ambata abin da ke cikin sa la'allakum tattaqun domin ku samu tsoron Allah ku samu tsoron domin ku samu tsoron fadawa cikin wuta ko tsoron fadawa cikin saban Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ma abu ne wanda yake sananne ne a cikin tarihin su yayin da aka ba mu annabi Musa at-taura sai suka ce ba za su yi aiki da at-taura ba sai su ma sun ji umarnin Allah kamar yadda annabi Musa ya ji umarnin Allah suka ce sai sun ji umarnin dama umarnin Allah ya kira shi al'ahad wani lokaci ya kira shi al-mithaq haka yake a cikin littafin su domin su san cewa alkur'an na ya sa abin da ke wanda yake karantar da wanda yake saukar da saukar da alkur'ani nan ya sa abin da ke cikin littafin su hmm? al'ahad haka suke ce masa al'ahad al-qadim tsohon alkawari saboda haka alkawarin dama shine wannan umarnin abubuwa guda goma da aka umarci annabi Musa da su wanda yake su ne aka maimaita aka ƙara ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul Isra wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah to dai wannan da 10 commandments wani guda goma da aka mai annabi Musa cewa ka sani cewa ni ne Yahwa ubangijin bani Isra'il saboda ka su bauta mun kada su shirka da ni kada su sassaka gumaka su girmama sunana kada su kisan kai kada su zina kada su kada su kisan kai kada su yi zina su kyautata ma iyaye kada su yi rowa kada su yi ƙaunar zo su ne abubuwa ɗin guda goma wanda aka ba su to sai suka ce ba za su yi aiki da shi ba sai su ma sun ji allah yana faɗa allah ya gaya musu kamar yadda ya gaya ma annabi musa to shi ne sai allah ya dutsen atur atur an ce shi ne dutsen da allah maɗaukakin tsoro sina ake nufi a nan wajen dutsen da allah ya ma annabi musa magana ya ji magana annabi Musa ya ji magana Allah a nan wajen dutse to shine sai Allah ya dauka kashi saman su ya tashi ga baki daya zai faɗo kansu idan ba su yi ba to shi da suka ji sannan suka ce sun ji sun bi to da aka ɗaukaka dutsen shine aka gaya musu to ku bi abinda Allah madaukakin sarki ce ku zo ma atina kun bi kuwa ku riƙe abinda Allah madaukakin sarki ya baku da ƙarfi kuru ma fi wannan shine umarnin Allah ga bani Isra'il kuma shi ne umarnin Allah maɗaukakin sarki ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riko da abin da ke cikin umarnin Allah da ƙarfi bi ma'ana wato ai aiki da shi ba tare da sako-sako ba haka sha'anin aƙida yake wato kamar yadda dutse yake al'amarin ya kai a ɗaukaka dutse sama domin a tabbatar da aƙida da kuma azuma akan za a tsaya akan aƙida kasancewa al'amarin aƙida ba wasa ba ne shi sa Allah ya ɗaukaka dutse samansu. su domin sun cewa lamarin aƙida ba lamarin sauƙi ba ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila zamu zamu zamu je maka zance mai girma mai nauyi aiki da alqur'ani zance ne mai nauyi aiki da wahayi wato bin addini abu ne ba na wasa ba bin aqida abu ne ba na wasa ba al'amarin aqida ba abu ne na wasa ba mu ne muke daukan addini wani abu daban mu ne muke daukan addini abinda ake ce ma abinda ake ce ma turawa suke cewa wato abinda idan ka gama aikinka na wajibi na yau da kullum na lazumin kanka to sai ka yi shi a matsayin wata nafula extracurricular ba shi ne haka suke cewa to addini so a wajen suke ne to gashi ko Allah madaukakin sarki ya kira shi qaulan thaqila kuma ya kira bani Isra'il cewa su dauki su Allah su rike shi su riko da shi riko mai ƙarfi to haka ya kamata mu riko da aqida riko mai ƙarfi. amma ba ya zamanto cewar ba za a yi rigima da kai ba sai an taba dukiyarka ko sai an taba kabilar ku ko sai an taba jam'iyyar ka ta siyasa ko sai an taba garin ku hmm, ko sai an taba wani abu wanda yake na al'amarin duniya amma a taba addini ba ba ruwanka wannan ina riko da gaskiya ina riko da ƙarya a ina riko da shi da gaske babu to addini shi ya kamata a yi ma wannan riko to Allah madaukakin sarki ya kara musu cewa wa kuru ma fihi ku ambata abin da ke cikin sa bi ma'ana wato a nan wajen waɗansu na cewa ai bi ma'ana ta hanyar aiki da shi waɗansu malamai suka ce wannan ma'anarsa shine wato ku tsaya ku zamanto malamai a cikin addini yanda za ku gano ku baɗin hukunce-hukunce da ba a ambace su da nassi ba a ciki wato ku zamanto fuka ha'u kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din duk wanda Allah yake son alkhairi da shi sai ya bashi fiqhul eh, eh, fahimtar addini fahimtar addini fikihun addini fahimtar hukunce hukunce shine ne kasan aya alqur'ani ta yi nassi akan wani hukunci kai kuma ka fahimci cewa ta yi nuni akan wani hukunci wanda ba zai nassi a kansa ba ta hanyar ilimi da ijtihadi da tunani da kokari to ku yi wannan wanda yake kuma wannan baya samuwa ga mutum sai wanda ya hada ilimi da kuma tsoron Allah domin ijtihadi sharadinsa shine sani da kuma nisantar hawa nisantar hawa ku shine tsoron Allah to wannan ya haɗa cewa kenan wato wasicci ne da ai aiki da da wato wahayi da ya zo na addini sannan kuma a fahimce shi a kuma ji tsoron Allah a wajen barin ittiba'ul hawa in kuka yaka wadkuru ma fihi la'allakum tattaqun domin ku samu tsoron Allah ku samu taqwa wato ma'ana riko da addini da ƙarfi da kuma fahimtarsa da karanta shi ya daga cikin wato hanyoyi wanda yake su ne wato shi ne sababi da zai kai mutum ya zuwa ga tuwa cikin masu takawa la'alla a wajen allah <clears throat> ana cewa wai littahqiq ce amma babu abin da ya hana ta zamanto littaraji kauna ne wato ma'ana allah ya yi haka domin idan kuma kuka yi allah ya gaya muku wannan sababin domin ku yi kaunar zamantowa masu takawa da wannan ku ne za ku yi kaunar wannan amma shi Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta cewa wannan shine sababin haka yin haka shine sababin samun takwa to amma kowa ne in ya samu sababi eh, zai samu abin da sababin yake kaiwa ya zuwa gare shi ba kowa bane sai wanda amma wannan ana kaunar kan cewa zai samu galiban duk wanda ya yi wannan zai samu wannan domin komai sai da ikon Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ثم توليت من بعد ذلك sannan kuka juya wato kuka yi irabi kuka juya baya min ba da zalik bayan wannan alkawari da kuka yi Allah wato kuka ce ya wato <clears throat> mun ji kuma mun bi falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min alkhasirin da ba dan falalar Allah akan ku ba da jin kansa lakuntum min alkhasirin da kun zamanto a cikin tababbu a cikin halakakku ma'ana wato wannan nassi ne akan cewar yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawari a gare su kuma suka ɗauki alkawarin suka ce sun ji sun bi saboda sun tsorata daga azabar Allah kuma sun ga mu'ujiza mu'ujiza tana sanya wa mutum dalilin imani babban dalili ne na imani shi yasa duk wanda bayan ya ga aya ya kangare to ya fi tsanani bisa wanda bai ga ayar ba shi yasa malami da ya kangare azabar ta fi tsanani bisa wanda yake shi bai sani ba domin wannan sun ga aya sun ga mu'jiza saboda haka ta sa suka ce sun yi imani sun bi to sannan daga baya suka juya don haka azabar ta zamanto mai tsanani amma duk da haka sai Allah ya tafi da su ni'imarsa a gare su da ba don falalar Allah a gare ku ba da rahmarsa falala ma alfadl shine kari abinda ba ku cancanta ba Allah ya kara muku arrahma kuwa shine iradatul wato abin al-ihsan kyautatawa Allah ya kyautata musu shine wato bai sanya zunubin abin da suka aikata Allah maɗaukakin sarki ya musu ba domin sa ba sai ya yafe musu a duniya da lahira to da ba don wannan yafewa ta Allah da falala da ƙari da ya musu ba to da sun zamanto a cikin ɗabaku da sun halaka a wato sun zamanto cikin waɗanda suke da su da kafirai ba su da bambanci ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين nan Allah maɗaukakin sarki sai ya canza uslubin ƙisa da yana cewa wa'id wa'id wa'id ku ambatan domin id tana nufin akan abin da ya faru ne da ta haƙoƙin samuwarsa wato wani abin tabbas ya faru amma nan sai Allah ya ce walaƙad alimtu kun sani walaƙad alimtu na ata domin kun fi sabta kun san waɗanda suka yi itida suka yi shishigi suka wuce iyaka fi sabt ai fi sha'anin sabt a cikin sha'anin wato abin nan barin neman arziki ranar asabar wanda yake a cikin dokar addinin ku fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in Allah sai yace sai muka ce musu ku zamanto birrai tozartattu wulakantattu tsinannu wannan Allah ya malamai suka ce abinda yanda aka canza uslubin shi ma akwai wata nukta a ciki nuktar shine cewar wannan kisar ba ta cikin attaura ba ta cikin abin da yake sananne a cikin tarihinsu amma ahalul ilmi daga cikinsu sun sani sun san kissa ba kissa ce wanda yake kowa ya sani ba wato kamar kai ne an yi wani abu da ba wanda ya sani tsakaninka da wani zai ga zuka cewa to ai ka san abin da ya faru hmm, a wuri kaza to saboda haka a ah, wato ashe shi ma ya san maganar ka san abin da ya faru tsakaninka da wani kamar yadda dai suke kamar masu yarban siyasa a ah, wato ashe ya san maganar domin abu ne ba wanda yake ba wanda ya sani to shine nan Allah madaukakin sarki ya nuna musu cewa ai kun san wannan ma'ana wato waɗanda jahilai daga cikin su ce menene ya faru kuma su wane ne allah na ta fi sabt su kuma malaman su ce eh gaskiya ne lalle wannan lalle wanda yake lalle alkur'anin nan daga Allah yake lalle ba wanda zai sanar da shi wannan in ba wanda yake ya san mu ba ciki da bai to shi yasa uslubin ya gayyara ce wala qad alladina ladina minkum fi sabt kun san waɗanda suka yi al'iti da fi sabt nan sai aka kawo kisar a dunkule amma a suratul araf aka bayyana ta Allah ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr ka tambaye su akan alƙaryar da take gefen gefen teku ita ce alƙaryar al-baqiya idh fi sabt yayin da suka yi shishigi akan sha'anin as asabar asabt a wajen larabawa shine ma'ana wato hutu da rashin a wajen yahudawa hutu da rashin aiki ranar asabar allah ya sanya musu ranar da ya fifita ranar juma'a ya sanya musu ranar da ya fifita ranar da za su bauta masa ranar juma'a sai suka ce ma annabi musa a'a mu ka sa mana rana wanda yake za mu huta ba za mu wani aiki ba saboda wannan saboda wannan fito na fito da suka yi ma annabin allah ba su ce sami'na wa ata'ana ba sai allah ya sai Allah ya ɗauke su daga wannan falala sai ya ce musu to shikenan ranar asabar din ba za su huta ba ba za abin nan kasi wani aiki ranar asabar su zauna kawai su yi ta bauta bautar Allah suka bace daga samun daga samun juma'a nasara ma suka bace daga samun juma'a sai mu ne Allah ya shirye mu saboda mu masu cewa sami'na wa ata'na Allah ya sa mu a cikin cewa kara mana istiqama a cikin su to su yahudawa da suka yi wannan sai Allah ya sanya musu asabt kuma sai ya sanya musu zamanto ibtila'i yayin da duk mutum ya saba ma Allah saboda son ransa ya bi wani abu na san ransa to wannan abin da ya bi na san ransa saban Allah sai kuma ya to masa bala'i to asabt din da suka nema sai ta to musu bala'i sai Allah ya sa musu doka cewa to ranar asabar ba aiki ba neman abinci to mutanen ƙarya antakiya mutane ne masu yin su mutane ne masu kamun kifi ranar asabar ba kamun kifi irtatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wayo la yathbituna la tati rana asabar din da suke yin a ka'idar asabar sai kifayen su zo musu baje kamar ka hannu ka kama wayo yawma la yathbituna la tati ran da ko ba rana asabar din ba ran da suke wannan ibadar ta asabar ba za su zo ba a nema a nema ga sunan a rasa kazalika nabluhum bima kanu yafsuqun Allah ya ce haka muke musu ibtila'i saboda fasikancin da suka kasance suna yi su suka janyo wa kansu Allah ba azzalimi bane bai tsananta musu ba sai da suka tsananta ma kansu haka suka yi ma annabin Allah saboda haka Allah ya musu wannan uquba wa if qalat ummatun minhum limata limata iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adhibuhum to da aka haka ya faru sai mutanen alƙarya suka su kashi kashi ne aka samu waɗansu daga ciki mutane da dare sai suka ce bari mu je nirani mana mi rami mi danyi hanyar ruwa yadda idan kifayen nan suka shigo suka zo suna cin abincin da ke gefen teku eh, idan abin nan ruwa ya kasa kun san yadda ruwa yake almadu wal jazar tai in ya sama ya kasa idan ya kasa ya janye ya samu wajen fita sai ya tare kifayen an yi ma hanyar ruwan da zai fita amma kuma ya bar kifayen a nan wajen sai ya basu masu yawa sai ba sai su zo ai ai ba su su ranar asabar ba ranar lahadi sai su zo su kwasa ai su aka hana ranar asabar mun yi su ranar asabar a abin ba saboda haka ranar lahadi muka zo muka kwashi kifi da haka suna yaudarar kansu cewa ai ai ba saba umarnin Allah ba bayan sun yi dabara wajen saba umarnin Allah sun yi hila to wannan kashi su ne masu iti da'i din kenan yan ta'adda aka samu waɗansu suka zo suna hana su suka ce ku ji tsoron Allah ku daina ne hauna anis su kenan masu hana barna na uku kuma su ne suka ce su ne firka ta uku suka ce lima idona qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida me yasa za ku tsaya kuna yin wa'azi ga mutanen da in Allah shine zai musu zai halakar da su ko musu azaba azaba mai tsanani wato ku kyale su su da kansu kafi wa'azi ina ruwanka da cewa kar ayi in hana wa'azi kenan ba su yi ba amma kuma suna hana wa'azi suna tsammanin gyara suke Zan kwabarna suke yi to Allah ya sai ya tsirar da wanda suke hana mummuna fa an jainal ladina hauna an su waɗanda suke hani daga mummunan aikin wanda suke wa'azi Allah ya ce sai muka tsirar da su wa habna alladina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun waɗanda ko suke suka yi zalunci suka yi shishigi da hanyar ta hanyar ta hanyar itidai akan al'amarin sabt sai Allah ya ce muka rike su da azaba azabin ba'is azaba wacce take mummuna saboda fasikancin da suke to a can suratul arab bai bayyana azabar ba sai anan ya bayyana ta fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in azabar da Allah ya musu shine yace musu ku zamanto burrai eh, khasi'in ai adallin wulakantattu matrudin wanda ake an tsine musu haka suka zamanto kamar yadda ya zo ma a cikin labarukan da magabata labarukan da aka ɗauka daga wanda suna ta'amuri da riwayoyin ahalin kitab suka ambata ke cewa masu hana mummuna sai suka zo gidajen waɗanda suke wannan su ɗin suka zo wanda suke wannan dabara su ƙwanƙwasa ƙofa su ji shuru su ƙwanƙwasa ƙofa su ji shuru da suka buɗe sai suka duk mutanen gidan sun zama tobin rai maza da mata da yara duk sun zama tobin rai sai kururuwa suke irin ta birni su musu magana ba amsa saboda haka wannan wannan waƙi'a ce wadda yake ta tabbata a cikin bani isra'il a duk da yake an samu waɗansu daga cikin malaman salaf suna cewa a zukatansu ne suka canza haka amma jikinsu yana a jikin maza a jikin mutane amma zukatan suka koma suka koma zukatan birrai wannan zai iya ɗauka amma zahirin alkur'ani shi cewa abin ya faru gare su قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل إليكم وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت saboda kaga sun yi an samu daga cikin su Allah ya ce wanda suka fi muni wanda Allah ya la'ance su ya yi fushi a kansu ya sanya birrai da alhinzir a cikin su kuma suka bauta ma tsagutu saboda haka a cikin bani isra'il an yi wannan kuma kamar yadda ya zo a cikin hadithin abdullahi ibn mas'ud amma ba su yi zurriya ba ba su gaba da hayayyafa ba ballantana a ce dubbiri da aka gani yanzu abin nan jikokin bani isra'il jikan bani isra'il akwai hadithi na abdullahi ibn mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah bai taba shafe waɗansu mutane ba wato ya shafe kamar su ya mai da su dabbobi sannan kuma ya to sun yi zuriya to wannan kun ga ya faru a cikin bani isra'il ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'umma ma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alƙiyama ba zai tashi ba sai an samu wannan a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kun ga kuwa <clears throat> abin nan a dan haka mutum ya ji tsoron wato rashin gaskiya tare da Allah don wannan rashin gaskiya tare da Allah ne mutum ka rinka rudin kanka ka san saba ma Allah kake amma ka rinka cewa a'a abinda nake ba ai wai ba ba wannan ne saban Allah ba kamar yadda suke cewa kamar mutum ka san abin nan a a ka san ciniki riba ne amma ka rinka a wannan ai ba ciniki ai ba ai ba riba bane ai babu riba a cikin wannan ai ba riba bace ai ta kawo dabaru na dabaru wanda yake za a halatta wannan shi yasa Imam Bukhari ne littafi a cikin sahihin ɗinsa kitabul kitabul hiyar hmm? kitabul hiyar ya fara da babun farko babun fitar hiyar babi akan barin barin dukkan irin waɗannan dabaru wato duk wata dabara da zaka wanda yake zaka tozarta hukuncin Allah ko ka tozarta haƙƙin wani to wannan dabarar wannan dabarar ta zama to haramu in ku dabara ce kai domin ka taimaka ya zuwa ga tabbatar da gaskiya ko tabbatar da haƙƙin wani to wannan hila ce wadda take ta halal hila ce wadda take ta halal shi yasa hatta wanda ake suka shahara da ana ke nasabta wannan ya zuwa gare su malaman hanafiya su kansu daga cikin malamansu akwai muhammad ibn al-hassan shaibani yake cewa babu wanda zai nufi ya ɓata hukuncin Allah ta hanyar dabaru domin ya tozarta haƙoƙin bayan Allah sai wanda yake ba shi da tsoron Allah a cikin zuciyarsa to na koma to wannan dai al'ada ce ta yahudawa shi ya sa mutum ya ji tsoron Allah kuma wannan ya nuna cewar a cikin wannan akwai aya akan abin da zai faru ranar alkiyama na azaba tun da shi wannan abu suka yi na saban Allah maɗaukakin sarki kuma aya ta tabbata a kansu tarihinsu ya tabbatar sun yi wannan a tarihinsu ya tabbatar kan cewa abin ya taɓa faruwa a cikinsu ya taɓa faruwa a gare su wanda yake nuna gaskiyar wato wa'idun Allah narkon azabar Allah maɗaukakin sarki da yake yi faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha hawa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin Allah ya ce muka sanya wannan hukuba muka sanya wannan ukuba ta zamanto izina ko kuma muka sanya ita wannan alkaryar wadda wannan ukubar ta faru wadda ukubar ta faru ga mutanen cikin mutanen da suke wannan ta'adda Allah ya ce muka sanya shi ta zamanto izina lima baina yadaiha ga waɗanda suke kewaye da ita a wannan lokaci wa ma halfa da wanda za su zo bayanta na alkaryatu wa mau'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi ga masu tsoron Allah wanda daga cikinsu har al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi cewa za a samu almasku a cikin wannan al'umma wanda kamar da yazo a cikin hadithin a cikin hadithin a cikin sahih bukhari shine yayin da muta su suka halatta zina da da alharir sa tufar tufar alharini da cin nama alkhinzir da waka da zina yayin da suka al'ummar suka halatta waɗannan abubuwan to abubuwan da za su zo ma al'ummar sa kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya kashe wa id qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atat يتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إن إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قال موسى لقومه wannan kissa ce da take bayanin jinsin a wato istihza'i wasa da umarnin Allah da rashin girmama annabawan Allah da kuma taurin kai da rashin sallama ma umarnin Allah da shi ma yake a cikin rayuwar a cikin tarihin yahudawa Allah ya ce wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara yayin da annabi ka ambata yayin da annabi Musa ya ce ma mutanansa Allah yana umartar ku ku yanka saniya yayin da mutanensa suka zo suka tambaye shi an yi kisan kai ba a san wanda ya kisan kai din ba sai suka ce ka roƙa mana Allah ya bayyana mana wanda ya kisan kan sai ya ce inna Allah ya muru kuma an tabbatu baqara Allah ya hoce ku je ku yanka saniya qalu atattakhiduna huzwa zaka rike mu ne abin ababan wargi wasa kake da mu mun ce maka ka bayyana mana da wanda ya kisan kai sai ka ce mana mu yanka saniya abin kuma ya zama to abin wasa a'udhu billahi an akuna min al-jahil sai annabin Allah ya ce ina neman tsarin Allah da zamanto a cikin wawaye al-jahl shine diddul ilm diddul ilm wa diddul hilm kishiyar ilimi da kuma kishiyar wato hakuri da hankali wauta kenan shine al-jahl wauta ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahli al-jahilin kar wani ya mana wauta ni wauta da tafi wannan na'am mu wauta da tafi wato wautar masu wauta wauta No. shine ma'anar aljahal din to shine annabi Musa ne mutsarin Allah da ya zamanto cikin wato masu yin wauta masu yin wargi domin ta yaya annabin Allah zai zamanto mai yin wargi ta yaya annabin Allah zai zamanto mai yin wasa tunda al'amarin Allah dukkaninsa aljid a dukkaninsa alhaq ne a fasibtum annama khalaqnakum abatha Allah kuna tsammanin Allah Allah yake kuna tsammanin mun halice ku ne da wasa saboda haka ta za a dangana wargi da wasa ya zuwa ga annabin Allah shi yasa sai nemi tsarin Allah da ya zamanto yana daga cikin wawaye domin hakika tabbas wauta su ta bayyana domin wauta shine wanda yake bai san maslahar kansa ba bai san kuma abin da zai cuce shi ba saboda ko da wato wanda yake ya hada abubuwan guda biyu jahilci da abin da zai amfane shi da kuma rashin basira da rashin karfin ya yi abinda zai amfane shi da kuma jahilci da abinda zai cuce shi da rashin basira da rashin karfin ya guje abinda zai cuce shi to wanda ku ya zama to da wannan sifar to kaga babu zancen babu zancen tsira a gare shi su ne wanda yake za su je su shiga cikin wuta ba san ta inda suka shiga ba saboda ga baki ɗaya rayuwa ba san me yasa suke rayuwa ba ba san me amfanin rayuwa ba saboda haka za su je su halaka ta inda ba san ma cewa halaka za su yi ba to shine ke neman tsarin Allah daga wannan sifa mummuna قال a لنا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين لنا ربك يبين لنا ما هي da suka san cewa al'amarin wato biljid ne da gaske ne sai suka ce to ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma ya bayyana mana mecece ita ba su bayyana wani irin ta wace fuska ba amma ƙarshen ayar sai ya bayyana ta wace fuska ai ka bai mecece ita wannan saniya budurwa ce ko ko wanda yake da ta taba haihuwa ko ko wanda yake ta taba haihuwa shine sai ce qala innahu yaqul sai ya ce musu ubangijin nawa ya ce innaha baqaratun la farid ita saniya ce wanda yake ba mai shekaru da yawa ba wala bikron ba mai karancin shekaru ba awanun bai na zalik tsaka-tsaki tsakanin wannan fa'alu ma tu'marun aikata abin da aka hore ku da shi wato ku daina yawan tambaya ku aikata abin da aka dauke ku da aka umarce ku ku aikata shine min ha shine ku yanka ta tunda Allah abin da ya ce musu kenan izbahu baqara inna eh, eh, suka suka tsananta sannan sai suka sake wuce tambayar maimakon a lokacin da ya gaya musu cewa ku je ku aikata wanda da a lokacin da sun je sun samu wannan saniyar kowace saniya suka aikata shikenan amma sai suka sake tsanantawa qalu du'lana rabbaka yubayyin lana ma launuha roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana menene launinta qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ita ruwa ita saniya ce suka ce ita saniya ce wadda yake mai ruwan goro ubangijin ubangiji na ya ce saniya ce wadda take mai ruwan goro faqi'un launuha wadda yake launinta mai tsananin mai tsananin mai tsananin fasi-fasi tasurrun nazirin tana ƙayatar da masu kallanta duk wanda ya kalle ta sai ya sake kallanta don ya ce wata ke daban saboda kyan launinta sun ji ƙawo da ulana rabbaka yi bayin lana mahi suka sake dai faɗa roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana mecece ita ba su faɗi ta fuska ba wato mai aiki ce ko mara aiki ce kamar da bayanin zai zo inna hu ya ƙun inna bakar ta shabaha alaina suka ce saniyoyi din sun rikice a gare mu sun yi yawa kowace muka gani sai mu ga cewa to ta cika wannan sifa kowace magani sai mu ce ta cika wannan sifa wacce ce wa inna insha Allah la muhtadun kuma mun Allah ya so za mu shirye zuwa ga aiki da abinda Allah ya umarce mu shi ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da baban sun yi wannan togaciya ta istithna insha Allah inda suka faɗa ba da har abada ba za su same ta ba ko ba za su aikata umarnin ba zaman to suna da laifi a wajen Allah kun ga albarka ambaton sunan Allah ke shi yasa Allah ya kira tabaraka ismu rabbika sunan ubangijinka ya albar alkhairin sa ya yawaita ambatan sunan Allah yana da muhimmanci a cikin sha'ani ga duk wannan abin da suke da wannan inadin da suke sun samu sauki saboda ambatan sunan Allah da suke domin wanda shine saukin da suka samu sun shirye zuwa gare ta bayan wahala amma yadda suka tsananta in da Allah ya tsananta musu kafin su same ta qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard sai ce sai annabi Musa ya ce musu innahu yaqulu ubangijina na yana cewa innaha baqara sani ya ce la ba ba horarriya ba tufirul ard take noman kasa da take noma a gona wala tasqil harf ba mai shayar da tsiro ba mai shayar da gona bace ba mai shayar da tsirrai bace a cikin gona musallamatun amintatta kubutatta daga dukkan aibi da dukkan da kuma dukkan wahala kafitacciya ce ba a wahala da ita ba ta aiki la shi ya tafiha babu kuma wato wani fasa-fasa a cikin launinta wani dabbare dabbare launinta shine safi kadai babu wato fari da baki a cikinta qalul ana ji'ta bil haqq kace to yanzu ka zo da gaskiya wato tun da dubba gaskiya kawo ai yanzu ne kai kawo bayani cikakke to sai suka sha wahala sai da suka je suka same ta kamar yadda ya zo a cikin ba a bayanin aina suka same ta ba ba bayanin abin aina suka same ta ba amma sai Allah ya ce fa fadabahuha wa ma kadu yaf'alun suka same ta fa fadabahuha suka yanka ta wa ma kadu yaf'alun sun kusa ba za su aikata ba saboda yadda suka rinka tambaya ba tambaya ce ta mai neman yaya zai yi bi Allah ba tambaya ce ta wanda baya so ya umarnin Allah saboda haka suka tsananta ya zo a cikin kistoshi da suka zo wanda magabatanmu sun ruwaito irin su Abu Aliya a riyahi da irin su katada da irin su wahab ibn munabbi da sauransu daga cikin malamai wanda yake suna karanta tafan ahlul kitab sun bayyana cewar wannan saniyar a sun neme ta sun rasa sai suka same ta a wajen wani yaro mai tsananin nagarta ga mahaifiyarsa suka zo za su saya ce ba zai sayar musu ba sai sun biya shi cikon fatar ta na zinari wato an yanka ta an feɗe an shimfiɗa kirgin to sannan a samu zinare a zinare ya cika ya cika kirgin nata ya cika fa ya cika fatan nata to wannan shine kudin ta suka koma wajen annabi Musa suka gaya masa yace to ba sai ku yi ba haƙƙin sa ne ko ku yi ko ku saya ko kuma kar ku bi umarnin Allah kuma su suka je suna neman suna neman abin da zai musu maganin yaki tunda an yi kisan kai a rasa wanda ya za a zama to yaki tsakanin kabila da kabila me magani a bayyana wanda ya kisa ba hanyar da zai bai wanda kisa sai an koma wajen annabin Allah annabin Allah ya ga musu umarni suka tsananta Allah ya tsananta musu yanzu kuma da suka samu abin da tsanani suka kawo suna neman sauki shi annabin Musa ya ce musu ku je ku wannan shine azuma irin ta annabin Musa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yake da azuma wata ran na Abbas an zo ana an kawo dukiyar zakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kile kowa ya ɗiba Abbas ya ɗiba ya ɗiba ya cika ya cika ya kama zai ɗauka ya kasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sai abba zai ce manzan Allah sawon daga cikinsu ya taimaka min ya ɗaga mu ya ce ba zan yi ba ya ce zo ka taimaka min ka ɗaga mu ɗansa ne fa ya ce ba zan yi ba dole sai da ya rage sannan ya iya ɗauka shi ma nan yayin da wato abin nan azuma ta annabi Musa sun ce kai mana kai nema mana sauki ku ka nema wa kanku tsanani saboda haka ba zan yi ba a a wata kisar an ce wani mutum ne duk dai kisa tana nufi ne ya zuwa ga a cikin wannan akwai hikimar Allah ta yin kyakkyawar mukafa a kyakkyawar sakamako ga mai kyautata ma iyayensa an ce shi kuma wani mutum ne daga cikin banin Isra'il yana zaune ubansa yana kwance akan cinyas yana kwance akan akwatinsa yana kwance cinyarsa karkashin cinyar tasa akwai makullin akwatinsa wanda yake taskar dukiyarsa ke ciki sai wani mutum ya zo wucewa da wani dan lu'ulu a hannunsa sai mutumin nan nan bani isa ne ce min sai mun lu'ulu'unka dubu tamanin dinare dubu abinan dinare dubu tamanin amma ka saurara min har mahaifina ya tashi in ɗauki mukullin tan in ɗauki mukullin akwati na in bude in ɗauko in baka kuɗin ya ce a'a tashi mahaifinka na rage maka dubu goma amma ka tashi domin ba zan jira ba tashi mahaifin naka yanzu ka ɗauki mukullin na rage maka dubu goma sai ce ni kuma na kara maka dubu goma ka saurara mu domin kan da har sai mahaifina shi ne ya tashi zan saya dubu casa'in ce ni kuma na sake rage maka dubu goma ka biya ni dubu hamsin ka ɗauka amma ka mahaifin ka yanzu ka biya ni suna haka har sai da ya kai shi dubu talatin shi kuma yana kara masa sai da kai shi dubu ɗari ya ki ya ce to ɗauki lodin ka tafi in dai kan tashi mahaifina ne ba na so wato don ka ya nuna irin kimar yadda yake buƙatar lu'ulu'u da kuma irin girman da yake ji kai ya matsa ma mahaifinsa saboda tsananin biyayya da kyautatawa ga mahaifinsa ga yadda yake son wannan abin da har ya yi ƙari ƙari ƙari sau ɗaya sau biyu sau uku amma maji da haka ya haƙura kan ya ɓata wa mahaifinsa to shi ne yana da wannan saniyar shi ma shi ne bani isra'il suka zo suna neman saniyar ya ce musu sai su biya shi da wannan kuɗin annabi musa kuma ya sa su suka biya to wannan shine menene yasa suka yi shine kissar ta biyu da za ta zo domin kissa kissa ɗaya ce amma Allah madaukakin sarki mai ta kissa biyu yace wa idh qataltum nafsan wa idh qataltum nafsan fadda'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوةً وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون wannan ita ce ɗaya ita ce wato gabar ƙisar amma Allah maɗaukakin sarki ya jinkirta ta saboda nukta da wato balaga da gwanewa da kuma bayanin fa'idodi masu girma Allah ya ce wa id qataltum nafsan ku ambata yayin da kuka kashe wani rai fadara'atum fiha kuka yi saɓani tsakaninku a cikin wane ne yi wannan kisan a cikin wato itaran a cikin wanda a a cikin ran da aka kashe din wallahu mukhrijum ma kuntum Allah zai bayyana abin da kusance kuna koyewa fa qul nadribuhu bi ba'dihha sai Allah ya ce sai muka ce musu ku bigi ku doki shi alwanda aka kashe din bi ba'dihha da sashin jikinta nan ba a ce bi ba'dil baqara ba dan an cewa kisar guda ɗaya ce bi ba'dha ai bi ba'd tilkal baqara da sashen jikin ita wannan saniya din eh, da suka buge shi shine sai ya rayu sai ya gaya musu ga wanda ya kisan kai kadhalika yuhyi Allahu al-mauta haka nan kamar yadda kuka ga wannan ayar haka Allah yake rayar da mutum ah, wa yurikum ayati kuma yake nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun don ku hankalta mutum ne yana da dukiya yana da ɗanɗan uwansa amma allah bai ba shi ɗaya ba sai ɗanɗan uwan ya je ya kashe shi domin ya ci gadansa sai ya ɗauki gawarsa ya je ya jefa shi a gefen wata ƙabila daga cikin ƙabilun bani isra'il ba inda yake ba da aka tashi aka rasa wanda ya kisan shi suka jojan annabi musa shi annabi musa ya ce musu su je su yanka saniya bai gaya musu ne za su yi da saniyar ba to da yake su ba masu al'adar sami'na wa ba ne mun ji mun bi masu wato rashin masu ne da rashin ganin girman manzo annabawan Allah da wulaka da wato ba'a da wasa da umarnin Allah saboda haka suka tsananta suka rinka tambaya wanda yake ba tambayar domin su aikata ba sai Allah madaukakin sarki ya tsananta musu da suka samu suka zo suka yanka saniyar saboda albarkar shi ma sun ce insha Allah ne sannan suka samu saniyar da suka yanka sai annabi musa ya ce su ɗauki wani gefe daga cikin saniyar su doki wannan gawar wanda aka kashe din da aka doki gawarsa sai ya tashi ce ga wanda ya kashe ni dan dan uwana ne sannan aka kama shi aka yi masa kisasi to a cikin wannan sai Allah madaukakin sarki ya nuna musu yadda Allah madaukakin sarki yake ayar rayar da matattu sun ga wannan ayar to <clears throat> wannan me yasa menene hikimar da aka fara da batun saniya kafin a fara da batun sababin da aka kawo batun saniya wadda duk domin a yi bayanin wato nau'i daban-daban na garewar bani isra'il domin bayanin saniyar ya nuna yadda suke rashin ganin girman manzannin Allah da yadda suke wasa da izgiri da umarnin Allah da al'amarin Allah da yadda suke tambayar kwakwa wanda yake ba ta da wani amfani shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana mu ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya in tudda lakum tasu'u hmm? kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wanda suke gabanin mu abin da ya kashe su kafratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yawan tambayar su da sabawan su da suke manzannin su to wannan domin a nuna wannan mummunan ɗabi'a sai aka keɓance ambatan sha'anin saniya da ambato sannan kisa ta biyu kuma aka nuna yanda wato suke da kwaɗayin dukiya wanda kwaɗayinsu na alkhairi da wato abin nan san duniyarsu ya kai har za su yi kisan kai har ɗan uwa har mutum ya kashe baffansa wanda baffan nasu shi ya rene shi ya tarbiyyance shi shi yake kula da shi amma saboda hankora yana son yana son a samu farar gawa yana son nan da nan a samu farar gawa yadda zai mutu ya gado ba saboda haka ya aika shi lahira to wannan ba wanda zai wannan sai jasha wato tsarin tsabar wato kwaɗayi da neman abin duniya wanda wannan ita ma ɗabi'ar yahudawa ce shi yasa don haka ne suka halatta ma kansu sodu suka halatta ma kansu riba kowanne daga ciki wanda inda an kawo kisar guda ɗaya ɗaya daga cikin abubuwan zai ɓuya sa ba zai fito ba shi yasa sai aka bayyana shi aka so ma bayyana ɗabi'arsu wajen ta'amuli da annabin allah sannan kuma aka bayyana asalin wato zunubin nasu da asalin kisar tasu sannan kuma a cikin nan Allah madaukakin sarki ya bayyana wata aya daga cikin ayoyinsa shine alamar gaskiyar tashin alkiyama wannan shine waje na shine waje na biyu da aka nuna alamar gaskiyar tashin alkiyama waje na farko kuma ba asnaku min ba'di mautikum sannan ga wannan sannan akwai sauran guda uku za su zo mana a cikin wannan sura wanda yake dama ɗaya daga cikin babban abin da suratul baqara ta kusa kenan bayanin kisoshi da suka tabbatar da gaskiyar tashin alkiyama to bayan sun ga wannan ayar Allah ya ce wa yurikum ayati ya nuna muku sa la'allakum taqilun dan ku to masu hankali wato wanda dan ku to masu hankali wanda zai ba ku ilimi ku ba domin hankali shine zai tsirar da ku daga abin da zai cuce ku ganin ayar Allah ganin ayar Allah tana sa mutum imani imani shine babban abin da zai ba mutum hankali babban abin da zai ba mutum hankali shine imani domin hankali abin da yake ya hana ka abin da zai cuce ka babban abin da zai cuce ka ko shine saban Allah imani ku shi zai hana ka saban Allah to don haka ganin aya ganin aya da wanda yake kamar ilimi kenan ilimi abin da zai ba mu abin da ya kamata abin da zai ba mu kenan ilimi na Allah imani yake karawa wanda yake ilimi amma imaninsa baya karuwa to ya binciki niyyarsa ya binciki niyyarsa kai ne zama to irin dangin ilimin yahudu ne domin ka ga shi sun ga ayar Allah sun sami ilimi domin su amfana su hankali su sami imani mai karfi Allah ya ce tun makasar qulubukum min ba'di dhalik sannan suka tanka suka kekashe suka kekashe bayan ganin wannan wato ba su ji tsoron Allah ba ma'anar kekashewar zuciya rashin tsoron Allah rashin jin rashin zuciya ta karkata thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah idan mutum ya ji ayoyin Allah zuciyarsa ta sassau wato ta ta laushi ta karkata zuwa ga ambaton Allah idza tilat alaihim ayatul rahman harru sujada wa bukiya an ga musu ayoyin an karanta musu ayoyin ar-rahman sai su fada suna masu sujada suna kuka إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا haka ɗabi'ar bayan Allah suke yayin da suka samu yayin da suka ayoyin Allah su faɗi suna masu kuka suna sujada suna masu komawa ya zuwa ga Allah yana ƙara musu tsoron Allah to su ka waɗannan wannan bayan Allah mumine kenan to waɗanda suke kawo ta qulubuhum min dhikrillah wanda Allah ya ce fa wailul lil ta qulubuhum min dhikrillah tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda zukatan suke kekashewa daga ambaton Allah ambaton Allah baya sa zuciyarsu ta yi rauni ta rauni ta karkata zuwa ga Allah to wannan su ne yahudawa da wani duk wanda suka zamanto masu irin wannan hali maza Allah Allah madaukakin sarki yace zukatan ku suka kashe min ba zalika bayan ganin wannan aya ta rayar da wannan matacce da har ya tashi yayi magana fa hiya kal hijara ta zamanto su dan kashewa ta zamanto tamkar duwa tamkar dutse tamkar duwatsu aw ashaddu aw ashadda qaswa ko ma fa hiya kal hijara aw ashadda qaswa ko kuma ma mai ta fi tsananin kashewa wannan audin ba littan ba littahir bace ba wai ko dan ba wai Allah na cewa ta wato ta to kamar ba wai dan Allah bai san kar a ce a to Allah bai sani ba bai sani bane cewa kekashewar kamar dutse ce ko kuma ma ta fi dutse shine har za a kawo au ya wannan ko zai faru ya zuwa ga Allah mun huyu ai ma'ana fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa aw inna litanwi'i ta tanwi'i ce ta zaman zukatun naku suka zama to kamar duwar wasu wasu kuma koma sun ma fi duwar wasu ma tsauri wato tanwi'i ne akwai wanda zuciyarsu don kekashewa ta zama to kamar dutse waɗansu kuma don kekashewar hatta fi dutse tauri shine ma'anar auɗin kamar yadda allah maɗaukakin sarki kaga yake sifanta a kafirai ne والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة yahsabuhu dhama'anu ma'a aw ka dhulumatin fi bahri kaga ni duk dai kafirai amma aka ba misali guda biyu haka ma a farkon surar mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nara aw ka sama misali biyu dan nau'i daban-daban ne na kafirai na kafiran haka zalika yahuda wajen kekashewar zuciyarsu akwai wanda yake kekashewar zukatansu kekashewar mabiya ne zukatan ne saboda su mabiya ne waɗansu kuwa su ne manyan shaidanun su hatta fi dutse ke kashewa su ne wanda suka gani suka karanta suka ji kuma suka iya to shi ne allah maɗaukakin sarki ya bayyana munin waɗannan zukata domin cewa dutse yayin da tare da kashewarsa yana tasirantuwa da tsoron allah amma su waɗannan ba sa tasirantuwa da tsoron allah allah ya ce wa inna min alhijarati lama yatafajjaru min hul anhar akwai daga cikin duwatsu waɗanda suke koramai suke tsatsagewa su bulbulo daga cikinsa ruwa ya gudana wa inna min hala ma yashaqqaqu fa ya minhu al hulma daga ciki akwai wanda yake daddarewa ruwa ya fito yake tsatsagewa ruwa ya fito daga cikinsa wa inna min hala ma yahduthu min khashyati daga cikin duwatsu akwai wanda yake gargaro yake gangarowa daga sama ya fado kasa saboda tsoron Allah duk an irin abubuwan da kake gani na dutse umarnin Allah ne yake umarnin Allah ne wa adnab li rabbiha wa huqqat ta bi umarnin ubangijinta kuma ya cancanta ta bi umarnin ubangijinta haka ma da haka zalika duwatsu don haka don kaga dutse ya tsage ruwa yana fitowa allah ne ya umarce shi ko ya faɗo daga sama ba gravity ne kawai ya faɗo da shi ba me yasa gravity bai faɗo da ɗayan ba shi wannan ya faɗo hmm? wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha ba wani abu wanda baya tasbihi ga da yaban ubangijinsa sai dai ba ka fahimtar wannan wani ya daga cikin cewar hatta su aljamadat sun san Allah kuma suna jin girman Allah kuma suna tasirantuwa da girman Allah Ga shi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa akwai wanda suke saboda tasirin tsoron Allah daga cikin duwatsu irin wanda yake faruwa a gare su amma shi kuma zuciyar waɗanda suka kafirce suka kekashe ta kekashe saboda ambaton Allah ba sa jin wato ba sa ba sa jin tsoron Allah ba sa rorawa wa'azi baya amfanar su ilimin da suke yi baya kara musu tsoron Allah baya kara musu imani su har sun wato duwatsu muni wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah ba mai ba mai gafala bane gabaran abin da kuke aikatawa aika wato ma wa innama yu'akhirukum liwaqtikum yana jinkirta ku ne zuwa ga lokacin ku wannan aya ta nuna mana wato hatsarin ke kasar zuci ke kashewar zuciya tana da hatsari ah, akwai hadisai da suka zo wanda suke amma gaskiya ah, ibn kathir ya ambace su amma dukansu ba su inganta ba ah, wa daga ciki akwai wani hadisin da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana umarna yana umartar da barin yawan zance ba tare da ambaton Allah ba يعني فإن كثرة الكلام بدون ذكر الله يؤدي إلى إلى قسوة القلب yawan zance ba tare da ambaton Allah ba yana kira zuwa ga kasar zuciya kuma zuciyar ta kowace nisa daga ambaton daga Allah ita ce wadda ke ke kasarsa wani hadithin a illarsa a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana ce wadda yake an dangana ta zuwa ga annabi Isa haka Imam Malik ya rawaito shi a cikin muwatta a cikin muwatta magana annabi Isa ce to sai waɗansu masu riwaya suke kuskure suka dangana suka sa isnadi suka dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ta ake rigima da malaman hadisi sai a faɗi magana mai kakkiya amma rigima malaman hadisi dan me za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan isnadin bai inganta ba sai ka samu wata kila asalin maganar maganar wani sahabi ce ko kamar wannan magana annabi Isa ce aka ruwaito daga cikin tafan ahlul kitab sai wani mai kuskure sai ya kuskure dangana ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka akwai waɗansu jahilan yan shi'a da suke cewa wai waɗanda suke riwayar isra'iliyat sun sanya riwayoyin isra'iliyat a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda ya so gano wannan in ba malaman hadisi ba wanda yake gano cewa shin wannan maganar ta inganta a jingina ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam bane wanda yayi kuskure asali maganar wani isra'iliyat ne ya dangana ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga abin da yake nuna ingancin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai abin da ke cikin wannan magana ta annabi Isa na wa'azi magana ce wanda yake tana da mustaqima Imam Malik ya kawo ta a cikin muwatta ya ambaci abubuwa kamar guda uku yake cewa ku bar yawan zance ba tare da ambaton Allah ba domin yin haka yana kawo ke kasar zuciya kuma zuciya da tafi kowa nisa daga Allah ita ce zuciya wadda take ke kasarsa to mutum ya zo na kullun cikin hira shi ke kawo ke kasar zuciya sannan ya ce kada ku rinka duban zunuban mutane kamar ku ne iyayen gidi ku rinka duban ku kamar a matsayin ku na bayi kuma ku sani cewar mutane nau'i biyu ne akwai wanda yake aka amintar da shi daga ukuba ko kuma wanda aka jarabce shi da bala'in saban Allah ko wani bala'i daban da haka ku gore ma Allah akan aminci da lafiya daga daga masifa kuma ku tausaya ma wanda musibo wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi wanda yadda Allah ya sa masa bala'i ko a cikin <clears throat> rayuwarsa ta duniya ko a dukiyarsa ko ma a cikin addininsa wani Allah ya sa masa bala'i ya kasa barin saban Allah to ka ji tausayinsa kai kuma da Allah ya jarabci kai kuma da Allah ya maka ni'ima baka saban Allah ya baka wadata ya baka lafiya to kai ta godiyar Allah akan wannan domin mutane nau'i biyu ne gobe za a iya tuwa kai ne wancan shi kuma ya zama to shi ne saboda haka wannan ya nuna mana inda za mu yi ta'amuli tare da abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwar mu ayan nan ta yi magana akan ke kasar zuciya ya yawa musulmi mu kiyayi abin nan abin da zai kawo mana ke kasar zuci babban abin da ke kawo ke kasar zuci saban Allah ne kamar yadda kamar yadda zo a cikin hadisin Hudayfa idan mutum yayi laifi lokta za ta zo ta rufe zuciyarsa ya ci gaba da laifin haka za ta zo ta rinka rufewa har sai ta zama to baki kiran sai ta zama to tamkar kofi wanda aka juya shi haka alhari ba zai taba shiga ciki ba duk wa'azin da za a yi da duk abin da zai karanta alheri ba zai shiga ciki ba kamar kofi wanda ka juya shi haka akwai abin da zai iya shiga ya zauna ba zai yi ba to ba wani abin yake kawo kawo wannan ba yawan sabon Allah kuma daga zarar mutum ya kai irin ya zuwa ga wannan shine kuma har za ta zo ta zamanto zuciya wadda take marbuta wadda aka ɗaure ta aka tamke ta tamau yadda ba wani alkhari da zai shiga ciki to yayin da ta zama to wannan eh, shine abbab أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون wanda suka zo suka ci gadon birane suka zauna bayan waɗansu sun halaka su Allah ya kawo su ya mallaka ƙasa gare su shin suna aminta za su aminta ne ba za su shirya ba ne ya zuwa ga cewa inda Allah ya so ahsabnahum bi dhunubihim sai mu sa musu musibu saboda zunuban da suke aikatawa wa natba'u ala qulubihim mu yi tsaba'i wato mu rurrufe dukatan nasu fahum la yasma'un ba za su taba jin alkhairi ba to yayin da wannan abin ya faru shikenan mutum ya halaka domin ba zai taba jin alkhairi ba ba zai taba shiriwa ba Allah ya kiyashe mu da wannan to daga cikin abin da yake taimaka wa mutum wajen wannan yawan tuba da yawan karatun da yawan karatun alkur'ani yawan tuba da yawan karatun alkur'ani da ziyarar makabarta ziyarar makabarta ba dan aje yi halwa a makabarta ba makabarta ba wajen ibada ba ce makabarta wajen tuna lahira ne wajen wa'azi ne da addu'a ga wanda aka binne su a nan wajen ba wajen da zaka je ka nemi ba wajen da zaka je ka karanta wani wurdi bane ko kai wani lakani a wajen ko kai sauka alkur'ani duk wannan ba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya mana ba ko ba a yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka shar'anta mana ziyarar makabarta domin ta tunatar da mu lahira kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fazuruha fa inna tudhakkirukum al ku ziyarci makabarta za ta domin yin ziyarar za ta riga da ku lahira wannan sa daga cikin sabubban da suke da suke maganin ke kasar zuci karatun alkur'ani da ziyarar makabarta da yawan tuba da istighfari daga sabon Allah madaukakin sarki da kuma barin sabo Allah madaukakin sarki ya mana da mutuntar shirya